ku biyo ni. bidiyon mu ne za mu nuna muku yadda za ku je ku wani sabon turkan da ake bada da airdrop ɗinsa kimanin kwaya miliyan ɗari da ashirin a kimanin miliyan ɗari da tamanin afon ku biyo ni. Da fari za shiga trust ɗinka kamar haka. Ok, da ka shiga ɗinka bacin ta buɗe ka tabbata a Balance ɗinka kana da a Binance Smart Chain wannan kenan. Ka tabbata kana da aƙalla wanda ya kai na dala ɗaya. Ni za ku ga bai ƙarasa dala ɗaya ba, na riga na yi ne yanzu zan nuna muku ne yadda za ku wasu Wasan ka tabbata aƙalla kana da balance wanda ya kai dala ɗaya sai ka yi click a kan nan the apps ɗin. Da ka yi click a kan the apps to shi kenan sai ka zo nan ɗin nan. da kuke gani nan wajen search to akwai link da zan ajiye muku wanda za ku click a kan shi wanda za ku pasting na wannan link ɗin ni bari in shiga in ɗauko link ɗin da na yi amfani da shi misali ga shi nan zan shige shi ok yawon ɗan jira ya bu da kun yi paste na wannan link ɗin zai kawo ku feji kamar haka da ya kawo ku feji kamar haka gashi nan idan ba ku yi connecting na trustwire ɗinku ba nan wajen wannan lambobin zai nuna muku yi connecting amma kuma in kun already kun yi kawai lambobi zai nuna muku gashi nan wannan 0x1 d05 don ba ku connecting ba then we'll ku connecting sai ku click sai ku zaɓi trust wallet shi kenan zai kuma wa nambobin in kuma ya wani muku yi connecting ba za ku ga wannan nambobin to shi kenan ba sai kun yi connecting ba kenan dan wannan alamar network ɗin ku tabbata ethereum network ne a smart network ne ba ethereum ba yanzu gashi kamar yadda kuke gani gashi nan saura kwana goma sha biyu da awa goma sha hudu da minti hamsin da sakan hamsin da shida a daina wannan airdrop ɗin saboda haka in ka tabbata a ka da balas na mai smart chain wanda a ya kai dala ɗaya to kawai sai ka click akan wannan airdrop ɗin da ka click akan shi zai kawo ka feji na gaba da ya kawo ka feji na gaba ga shi confirm transaction ana sun kai confirming in transaction ne to ga shi nan mun ga abin da za a ɗauka maximum abin da za a ɗauka shine ne 0.84 dollar za a ɗauki kimanin cent takwas ne ma ga bai ma ƙarasa dala ɗaya ba to ka tabbata kai baras ɗinka ya kai dala ɗaya dama na faɗa muku already ina riga na yana wa yanzu baras ɗina ba zai bari misali in yi ba na yi dai in nuna muku yadda za ku yi idan ka tabbata ka da wannan balas ɗin aƙalla ya kai dala ɗaya kawai nan wajen inda aka rubuta insufficient balance nan kawai wajen za ku ga ya rubuta approve sai ku click akan shi kuna click akan shi shi kenan zai yi da ya yi sai ku koma cikin trust wallet ɗinku da kun koma cikin trust wallet ɗinku da kun koma cikin trust wallet ɗinku shi kenan ga shi nan sai kuma main page ɗinku ma'ana fuskar tunanin trust wallet ɗin domin kuma fuskar trust wallet ɗin nan sai ku nan ah, sai ku je ƙasa ku gani ya zo ko bai zo misali nobis token misali yana wani ne in ga shi ne kimanin miliyan 180 ga shi nan in ma ba ku gan shi ba sai ku rubuta nan wannan kwallon kwaya biyu sai ku click a kansu sai ku rubuta anubis misali ano gashi nan za ku ga ya zo in gashi nan ya zo wannan ano ɗin in ma aka shirke kamar haka sai ku kunna shi da kun kunna shi sai ku click a kan shi da kun yi click a kan shi bashin ya gama sashin gashi zai nuna muku cewa gashi abin da kuka samu kun samu kimanin ƙwaya miliyan tamanin. ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku nak pasal komen, share, like, dan video dan yang berjaya. Nak boleh, selamat.